This is the Voice America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Wata mai shari'a Amurka ta jingina dukkan shari'un da zababben shugaban Amurka Donald Trump ke fuskanta a rawar da ya taka kan zaben shekarar ashirin Mai shari'a a kotun gunduma Tanya Chutkan ta amince da bukatar jingina shari'un a jiya Juma'a da lauyan musamman mai gabatar da kara akan laifuffukan da ake tuhumar zaben shugaban kasar Jack Smith ya nema. Ayarin Smith ya faɗa a cikin roƙon da ya gabatar na jinginewar kan buƙatar samun lokacin yin nazari kan halin da aka tsinci kai da zai yi daidai da tsarin ɓangaren shari'a. A tsarin ɓangaren shari'a ba za a iya gurfanar da shugaban ƙasa mai ci ba a gaban kotu. A yanzu dai Trump na shirye-shiryen kama aiki a ofishi mafi girma a ƙasar biyu bayan nasarar da ya yi a makon nan kan mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris a zaben shugaban ƙasa da aka gudanar inda ake ke ganin ofishin shugaban kasar ka iya zama garkuwa ga Trump wajen kange shi daga fuskantar tuhume-tuhumen da ake mishi kan abin da ake ganin ya samo asali daga tarzoma da aka yi a harabar ginin majalisar dokokin kasar. Bisa naɗin da aka yi mata na shugabar ma'aikata ga zababben shugaban kasa Donald Trump a yanzu Susie Wells ta tashi daga bayan fage a rawar da ta taka na shugabar yakin neman zaɓe zuwa matsayi mafi girma a sabuwar gwamnatin White House. Susie Wells mai shekaru 67 a duniya za ta zama mace ta farko da za ta yi aiki a irin irin wannan matsayi a Amurka yayin da za ta kama aiki a matsayin mafi kusanci mai ba da shawara ga shugaban kasar a watan Janairu. Da yake sanar da matakin a ranar Alhamis Trump ya ce Wales na da karfin hali wayayya mai fasaha da kowa ke so ake kuma ganin girmanta a duniya. shi ne na farko tun bayan lashe zaben a ranar Talata da ya nasara akan mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris. Trump ya faɗa cikin sanarwar shi cewa karamci ne da ya cancanta samun sisi a matsayin shugabar ma'aikata ta farko a tarihin Amurka. Ya ce baya shakku cewa za ta kasance abin alfahari ga Amurka. Hukumomin tarayya da na jiha na binciken wani sakon wasiƙa na nuna wariyar launin fata da aka rika turawa a ɓoye ga Amurka baƙar fata a sassan ƙasar cikin makon nan inda aka rika shaida masu cewa kamata ya yi a bautar da su lamarin da ya janyo gagarumin yin Allah wadai da kuma gargaɗi. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta NAACP ta ce saƙonnin sun buƙaci waɗanda aka rika turawa a jihohi da dama da suka hada da jihohin Alabama, North Carolina, Pennsylvania da jihar Virginia da su kai kansu gonaki domin tsinkar auduga. wata bakar kalma da ke inkiya ga lokutan baya da aka rika bautar da bakar fata a Amurka. Har yanzu dai ba a san waɗanne mutane ko ƙungiyoyi ba ne ke bayan irin waɗannan saƙonni da ake aikewa da kuma adadin waɗanda suka samu sakonnin. Mutane a jihohi akalla ɗaya sun samu sakonnin da ya haɗa hada makarantun sakandare da kwalejoji kamar yadda kafar CNN da Associated Press suka ruwaito. Shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta NACP ɗin mai yaɗa manufofin tabbatar da adalci da haƙoƙin Amurkawa bakar fata derek johnson ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ko kusa lamarin bai yi daɗi ba kuma ba za a yarda a bar hakan ya samu wurin zama ba ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc isra'ila ta ce za ta buɗe sabuwar hanyar tsallakawa cikin gaza domin ayyukan jin kai a daidai lokacin da amurka ke azakai mun ganin an samar da ƙarin taimako ga falastinawa da ke fama da ƙarancin abinci da matsalar wurin zama tun bayan barkewar yaƙi tsakanin isra'ila da hamas cikin wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya Juma'a rundunar dakarun Isra'ila da hukumar da ke kula da ayyukan gwamnati a yankunan da ta mamaye GOGAT Kogat sun ce ana shirye-shiryen buɗe hanyar nan da ake cema kisufin sanarwar da aka sake ta kafar sadarwar zamani ta x ta ce rundunar dakarun tsaron isra'ila idf da kogat na aiki ne bisa umarnin manyan shugabannin siyasa a matsayin wani bangare na kokarin da ake yi na samar da karin hanyoyin shiga da tallafi cikin gaza sanarwar ta kara da cewa dakarun tsaron isra'ila sun gina cibiyoyin sa ido da samar da kariya kan hanyar kisifin da ake tsallakawa tare da samar da wasu hanyoyi a yankin isra'ila da yankin gaza dubun bayar da damar shiga da tallafi cikin yankin kudanci zikin Gaza. daga ranar juma'a na amsterdam ta haramta yin tarzoma na tsawon kwanaki uku bayan harin da aka kai cikin dare kan magoya bayan kungiyar kwallon kafar isra'ila kan abin da magajin garin ya kira da nuna kin jini inda isra'ila ta aike da jirage zuwa Netherlands domin kwashe magoya bayan kungiyar zuwa gida magajin gari famke harsema ya ce an kai hari kan magoya bayan makabi tel aviv tare da cin mutuncin su har sai da 'yan sandan kwata da tarzoma suka shiga tsakani suka yi musu rakiya zuwa otal ɗinsu akalla mutane mutane biyar ne aka yi wa magani a asibiti. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. fatar an waye gari lafiya na sanyin na barka da asuba. Barka ka dai malama Grace da fatan an shigo karshen mako lafiya. Na sanyin na an sha aiki. Kai lalle ka an sha aiki. An yi aiki ah, an baki. A sosai gaskiya an sha aiki an aikatu to kin san an ce wai lokacin abu a yi shi. Haka haka. Gaskiya. Kuma daga wannan kuma sai shekaru hudu masu zuwa ga ga mai tsawon rai. Eh lalle kan to nan kuma yanzu. Eh nan kuma yanzu sai ranar rantsatsuwa yanzu ita ce ta rage yanzu kuma ita ma ma za a sha aiki. Na san yana mai ya burge ka wannan zaben. Wala. Gani na daban da zai zama da ilimantarwa ga mai sauraro. wala malama grace ni gaskiya akwai abubuwa da yawa waɗanda suka burge ni amma kin san wanda ya fi burge ni wato duk abin da ya fi burge ni babu kamar a ce a lokacin wannan zaɓen ba wai ko bayan shugaba ba a'a hatta da tsare-tsare da shi shugaban ma zai zo ya sai kayi zaɓe a kansu ya idan aka zungura maka kamar yadda kika fara bayani a makon da ya gabata wato sai da aka yi zaɓen nan sai na gano yadda abin yake wato malama grace eh a cikin wannan ballot din a ciki zaka zaka wai wato hadda abin da ake kira assessment na gwamnatin da ta gabata sai kayi saboda za a tambaye ka eh za a ce maka eh. tattalin arziki shekara hudun da suka gabata shin ya ka ganshi yayi daidai koko a'a ya ka ganshi a ci gaba da haka nan koko a saki sannan akwai irin manya-manyan batutuwan da suke daukar hankalin ah, jama'a musamman ko su kansu 'yan takara a wuraren yakin neman zaɓe wanda a bana kamar yadda muka yi masu raro bayani muhimman abubuwan guda uku ne za a ce na farko tattalin arziki na biyu abin da ya shafi sha'anin zubar da ciki na uku dokokin mallakar bindiga yawa sannan na hudu na hudu shige da fice to duka waɗannan malama grace da na duba sai na ga cewa duka suna cikin abin da kai zaka jefa ƙuri'a domin bayyana ra'ayinka da kuma matsayinka eh. dangane da waɗannan abubuwa kin ga ko da shugaba zai zo ko da shugaba zai zo zai yi aiki ne da bukatu da ra'ayoyin jama'a yan ƙasa ba wai ya rika yin ya rika yin abubuwa ko kuma ya dauki wasu matakai eh, waɗanda yan ƙasa ba sa so eh. eh na na kan kanshi ba tare da you know abin ga bukatar yan ƙasa ba to wannan gaskiya ya fi burge ni kamar yadda ce amma akwai abubuwa da yawa na koyi amma dai wannan ya fi burge ni malama Grace to bari abin da zai faru shine duk da yake an yi wannan zaben an kammala idan masu sauraro suna da waɗansu tambayoyi da suka jibinci wannan zaɓe za su iya turowa ko dai in abin da za mu iya a gurguje za mu tattauna a kai ne a bari ya huce in ba haka ba sai mu mika su ga Ibrahim ka almasi garba domin ya amsa musu ko? A gaskiya ne malama Grace haka ne don abubuwan suna da yawa. awo haka abinda ya zama na koyi da zai taimaki kasashenmu da fatan masu ruwa da tsaki sun ji sun gani za kuma su eh, yi koyi da shi a ci gaban kasashenmu gaskiya ne malama grace contact. gaisuwar ta'aziya ga iyalan abokin aiki abokin fama wato shi tsohon dan jaridan nan alhaji halilu ahmad Geto wanda Allah ya wa rasuwa muna mika gaisuwar ta'aziyya ga abokan aiki a gida Najeriya da kuma iyalin shi baki daya Allah ya sa ya huta Allah kuma ya kyautata namu karshen. To amin sun amin malama Grace. To malama Grace haka kuma muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga kanin mu Faisal Sani Makeri da mai ɗakin sa Wasima gafar bisa ga rasuwar mahaifinta malam abdulgafar wanda ya rasu a makon da ya gabata a kumasi alaba ta kasar ghana sai kuma ta'aziyya ga iyalan sheikh muhammad bagaya a birnin akara wanda allah ya masa rasuwa a shekaran jiya alhamis gaisuwa ga dukkan 'yan jarida a ghana saboda rasuwar sheikh muhammad bagaya wanda dan jarida ne kuma limami ne allah ya ji kansu da rahama kuma ya kyautata namu karshen. To bari mu ci gaba da sada zumunci gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Abubakar Ahmad da babawo mai takin zamani turu sai haruna bby da alhaji isa yaro gwalfa da allah ya sa haka suna na yake sai kuma alhaji idi mai lambun kogin sallah da shehu mai kifin miya turu da kuma shugaba Ahmadu Tela Turo da jikansa mai saje Turo da Haris mai nama gada Bijos da kuma Inuwa Gote Gumau BRC FM Turo da fatar an tashi lafiya. Sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga hadu'u yaro mai gyaran agogo saminaka da alhaji Musa mai kantin sauki sai kuma damba mai shayi sami naka da kuma abashe mai goro cikin garin kayarda a karamar hukumar lere da fatar an tashi lafiya. To amin sun amin to bari kuma mu isar da sakon gaisuwar a bar ya huce zuwa ga Aminu Ya'u na bayan UBA a Sokoto. Sai Usman A Bello Bunkari shi ma Sokoto da Abdulkadir Sarkin Hurumi da mu'azu ozil nufawa sokoto da bilyaminu umar nakasari sokoto da idi chana mai murahu sokoto sai aminu dan inna mai nika gandu sokoto da abdulaziz mr kunya shi ma a sokoto da modestir binanci a sokoto sai kuma hassan binanci shi a sokoto gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga hajiya inno kofar marke a sokoto sai kuma Mama hausa dange shuni a jihar sokoto da modestir sani birnin kebbi a jihar kebbin najeriya da kuma bello biji gidan madi karamar hukumar mulkin tangaza a jihar sokoto sai kuma sirajo kasimu magaji argungu a jihar kebbi da ke arewacin najeriya da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya. Eh, wato da san yana kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba za ka iya gane kowa da gaisuwa ba sabili da aka bari mu dire a jamhuriyar Nijar a mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta a bari ya huce ga Isiyaka mai tambo angon banki baban Latifa na gidan rediyo da LOL FM tsibirin dogon duci kasan dutse ake cewa ko kuke cewa ko eh ba eh, kuma dutse kwarai dogon dutse mm. <laughs> Nijar <laughs> to eh, sai sai kuma isa jika mai saje toro da sani da'u burin na biliya mudi garin malam da haruna dan mai yaƙi direban likita tsibiri da kuma mama gudiya tsibiri to tsibirin nan dai gari ne na kyautata zutan haka a gari ne dauda sama shi ma tsibiri ake cewa tsibiri tsibirin tsibiri ko shi ma tsibiri yake eh To da <laughs> da dauda tsibiri da dai 'yan tsibirai da yawa da suka hada da mai martaba sarkin tsibiri alhaji abubakar marafa da mai yaƙi abubakar usmanu da yahaya bawa rediyo dalon tsibiri da mai gida da kuma alhaji zada ba wato da fatar an wayi gari lafiya da dukkan al'umman garin tsibiri. To da malama da fatan su ma za su yi karshen mako lafiya. To ka ce a biyo ka bashi na sanyin nan. Lalle masu sauraron mu na bin mu bashin cikamakin tattaunawar da muka so mu makonni biyu da suka gabata. Yan alkawali cikawa. Yan alkawali cikawa da fitaccen wato jarumi a masana'antar fina-finai ta Kannywood ana maganar Sadiq Sani Sadiq a kamar yadda wakiliyar Mubaraka Bashir ta soma tattauna mana da shi ga cikamakin tattaunawar. Ah, da farko dai zan iya cewa fina-finai ne guda biyu waɗanda har gobe na kasa tantance wanne zan kira a matsayin bakan danya ah, na farko akwai eh, mati da lado na biyu kuma akwai ɗan marayan zaki su waɗannan fina-finai biyu gaskiya har gobe su nake kallo a matsayin bakan danya su amma along the way ana tafiya kuma duka fina-finan da na yi a baya duka gaba ɗaya so sai aka zo kuma na yi wani fim guda ɗaya wanda wannan fim ɗin gaba ɗaya sai zama mun wani abu na daban kawai ɗan ya cewa kawai wani iko ne kuma na ubangiji saboda tunda nake fina-finai gaskiya ban taɓa receiving calls akan fim kamar fim ɗin labari na ba sannan akasari tun da aka so mai akasari duk inda zan je duk mutanen da zan haɗu su yawanci kawai maganar fim ɗin labari na suke mu maganar fim ɗin labari na suke mu repeatedly har yanzu haka da muke maganar kake kusan a gurare da yawa ma sunana ya canza ya bata daga sadiq sani sadiq yawanci ya kaji na shugaba ya kaji ana al'amin ko kuma mai nasara amma dai still waɗancan fina-finan guda biyu su nake lissafa a matsayin batandamiya eto eh gaskiya ban zo makura a kan harkar fim ba saboda ni har gobe ina sa rai ko menene na zama a rayuwa ko menene na zama in dai ina numfashi da rai da lafiya so a zan bar harkar fim ba in one way or the other ko da shekaru sun ja in dai zan iya motsawa ina gane abin da ake in sha Allah zan zo in yi fim wasu kuma in koma in je in yi wasu abubuwa amma dai fim ba ni da ranan daina shi gaskiya for now eh, to gaskiya wato eh, babban matsalar da muke fuskanta yanzu haka a kani ya wuce harkar ah, ah, marketing yadda za a yi mu sayar da fina mu ko kuma mu kai su wasu gurare da za mu je mu bayar mu karɓi kuɗaɗe masu yawa da muka kashe a cikin fina-finan ba harkar kasuwanci shine babban matsalar da muke fuskanta wanda wannan ya samo asali ne daga yanayi na lokaci saboda farko kafin mu zo ana yi vhs ne kaset wannan aka zo aka dawo cd aka dawo dvd yanzu kuma wani lokaci ne da aka zo da gaba ɗaya idan kika duba yawancin gidajenmu a cikin kashi ɗari kashi da kashi casa'in ko kuma ce kashi casa'in da biyar ba amfani da cd ko kuma dvd a yanzu yawanci fina-finai hatta sinima ɗin da da muke zuwa mu kai fim ɗin aje a kalla akasari yanzu sinima ma ba sa ba a iya zuwa kawai komai ya dawo kan wayan hannu sannan kuma har yanzu ba mu da wata kafa da za mu kai ma films mu mu samu kuɗi masu yawa akasari yanzu youtube ne ake kaiwa sai netflix da ake ta netflix netflix a baki da sauran eh, manhajoji da da ake saka fina-finai amma har yanzu ba wasu kuɗaɗe ne masu girma ake samu ba so wannan shine matsalar da muke ta fuskanta a kannywood wanda har yanzu dai gaskiya ba a yi solving ba tunda youtube ba wani biya yake yadda ya kamata da za ka kashe kuɗi masu yawa kuma ka same su su dawo aljihunka ba so kuma wannan dai ba zan ce an samu solution ba for now amma muna sare za a samu in future insha Allah. Eh. ka tuna da azumin da azumin baba yadda azumi baba da oh, girman oh. baba baba a take na ce ina ga aikin zaben na gani na yi na aikin zaben nan ya na ƙasa ka na ah. ji da sun yi da wannan da sannu sannu to muna godiya ga bakon namu sai kuma ko bai zuwa muna wani ya sake shigowa ko eh, insha Allah to sai kuma eh, abokin aiki yau aka ce wai faɗi da oh, zuwa da kai eh zuwa da kai ya fi aiki iso baban to wannan abin da ake faɗi na fulani wani sa'in sai ka ga kamar wani sheri ko wani abin nan amma gaskiya a zahiri tun na gaskiya fi yawa mu muna da eh, agents ko agents ta tsara aikin hajji da umara to akwai wani bafulatani ana ce mai harro har da wani ta sunan daga wajen yankin da kwaro to da shi wannan harɗo da matar shi da 'ya'yansa uku sai suka biya kudin aikin hajji ta wakilinmu margari alhaji hula mashi dadi a tsibirin godiya da suka zo na daga madina na zo jidda na tarbe su muka je can madina muka haɗu sauran alhazai muka taso muka zo maka yanzu tun da na riga na yi umara na sauke da waɗancan sauran alhazai dole su sai na yi musu tun da ba su yi umara ba dole su sauke hudda wannan harami kenan zan kai su yanzu mun je na nuna musu ɗakin kaba na ce wannan ne ɗaki na Allah shi ake ce ma kaba bafulatanin ne ya ce yanzu wannan mina na muka yi aka ce mashi ɗakin Allah ne aka kewaya sai shi ya dubi ɗakin kaba ya ce yanzu gogan suna siki <laughs> wai yanzu gogan suna siki kaji Allah yake ce ma goga wannan duk alifinsu ne <laughs> kin san bagobiri ne kin san bagobiri ne don haka duk abin da ya faɗa babu da wanga Boca ah, né, ya wanga labari na sanyi su mamman da kai da kai da duk gobiran da kasan nan ka sani da kasashen ku duk <laughs> abin ga mu muku yawa amma dai tunda kun dau bashi ka san mu ba mu barin bashi ka san ba mu barin bashi sai rama to to na san na wannan uh, so man tabe kenan yace to uh, uh, mako mai zuwa ko kuma nan gaba zai sake <laughs> shigowa dan buhuna buhuna ya ce shi ma buhuna ya ce shi ba buhuna ya tattaro kun yi abun ba da dariya <laughs> a'a dama ya ce ya ce dama duk lokacin da aka faɗa sai mutane su ce kazafi ya ce amma wannan a ganin idan shi ne aka yi yana <laughs> ya ganin idan shi ya ce ashe <laughs> Na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas buja burki da yanzu a madadin. Murtala Faruk sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Farfado da al'adar Hausa gargajiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya. sarkin da shi ya gani kashin baya.